hajiya fatima da ɗanta alhaji baffa suka dawo daga ƙasa mai tsarki har da hajiya balkisu aka je aka taro ta a tashar jiragen sama muka ji hajiya balkisu ta rungume mahaifiyarta tana farin ciki hajiya fatima ta kama kuka ta ce balkisu da rabon za mu haɗu ashe allah na gode maka da ka haɗa ni da balkisu ban mutu ba suka ɗunguma suka tafi gida a ranar alhaji hashim shi ma ya dawo daga london shi da iyalansa gaba daya ya samu sauki yanzu yana iya tafiya da kafarsa gaba ɗayan yau sun haɗu a waje ɗaya alhaji hashim ya durkusa a gaban iyayensa yana neman gafararsu a kan su gafarce sa su yafe masa abin da ya aikata a baya to ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba suka yafe masa gaba ɗayansu fatima yar gidan alhaji hashim ta auri khalifa ‘ya'yansu uku gaba ɗayansu maza sunan babban ɗansu abdullahi yaransu kyawawa muna da farin ciki wajen hajjiya balkisu ba a magana ba ta taɓa shiga cikin farin ciki ba irin na yau ashe da rabon za ta kuma ganin 'yan uwanta da iyayenta ita da ake kira ta da tushe har maiya an ce mata ashe danginsu ɗaya hajiya umma ta kalli hajiya bilkisu ta ce don allah hajiya bilkisu abun da ya faru a baya ya wuce ki yafe mana alhaji da alhaji sani su ma suka ba ta haƙuri suka ce ta yafe musu abun da suka yi mata hajiya bilkisu ta yi murmushi ta ce ba komai komai ya wuce ni yanzu abu ɗaya nake so in roƙe ku ta ce ku haƙura haniya ta dawo gida ya fi ta yi ta zama a wani wajen ta zauna a gaban ku ya fi zakar ya ce ai ba mu san inda take ba hajiya umma ta ce masa haniya tana gidan shamsuddin shi ya ɗauke ta suna can dubai abin ya bashi mamaki ya ce gaskiya na ga kina ta harkokinki ashe kin san inda haniya take me yasa to baki faɗa min ba ta ce alhaji gani na kana kan bakanka na haɗa su aure baka janye ra'ayinka ba na ɗaura musu aure da abbas ita kuma ta dage ba ta son sa shi yasa na ki faɗa maka alhassani ya ce komai ya wuce a buga shamsuddin waya su yi sauri su dawo gida a haɗa auren haniya da abdullahi Alan Zakari da kansa ya buga wa Shamsuddin waya ya ce sauri ya dawo da Haniya gida za a bata Abdullahi. Shamsuddin ya yi mamakin abin da abban nasu ya faɗa ya ce abba me yake faruwa ya ce idan kuka zo kwaji komai sai kashe wayar. Muna da farin ciki wajen Haniya ba a magana da yayanta ya sanar da ita wannan maganar cewa gobe idan Allah ya kai mu za su dawo gida. abdullahi yana zaune a wajen yana kallon su sai da suka gama magana su ya ce da abansu yana da magana haka ba shi dama abdullahi ya ce ina ganin magana za a haɗa na aure da haniya magana dace don ni na canza ra'ayi na samu wacce nake so ina ganin ta aure yaya abbas ɗin hakan ya fi dacewa tashin hankali nan take alhaji zakari ya kama gumi hajiya umma kuwa ta rasa abin da za ta ce alhaji Bafu ya ce a'a abdullahi na kar mu yi haka da kai hakika na san ba kyauta maka ba su alhaji zakar ba su kyauta ba amma ina neman alfarma a wajen ka kai musu afuwa duk abin da ya faru baya ya wuce na san kuna son juna kai da haniya to kai haƙuri kowa ya tofa albarkacin bakinsa a wajen haƙuri ake bawa abdullahi malam suleiman tsoho ya ce to ni ma zan tofa albarkacin bakina wajen baka haƙuri abdullahi komai ya wuce abdullahi ya kalli mahaifiyarsa hajiya bilkisu ya ce amincewar mahaifiyata shine amincewata duk abin da ta faɗa ya yi daidai alai suleiman ya ce to bilkisu mai gadon zinari kin ji abin da jikanmu ya faɗa hajiya bilkisu ta yi murmushi ta kalli abdullahi ta ce a bana ba komai allah ya sa albarka akan auren ku da haniya ya ba ku 'ya'ya na gari gaba ɗaya wajen aka amsa da amin nan take aka tsaye da ranar bikin haniya da abdullahi sati biyu aka sa to ranar da haniya ta dawo gida ta samu labarin hajiya bilkisu 'yar uwa abbansu ce ta yi mamaki sosai ta ce ikon Allah kenan ta kalli ummanta ta ce umma yanzu da wani idon za ku kalli hajiya bulkisu a kan cin zarafin da kuka yi mata hajiya umma ta ce bari haniya har ba na son a tuno min da baya Allah ya kyauta ta ce amin hajiya amina kuwa farin ciki ba a magana a wajenta kuma tana godiya ga Allah da ya ganar da kowa gaskiya yanzu za su kuma rike su da kyau fiye da baya abbas kuwa yana gadon asibita a kwanci ashe yana da kwayar cutar hiv mai haddasa kanjamau daman yana dauke da cutar bayyana ce kawai ba ta yi ba sai yanzu aniyar da ta samu labarin abin da ya samu abbas ta yi ta yi wa allah godiya da ya kare ta ba ta zauna da shi ba haka hajiya umma ta ta godiya ga allah da yanzu suna cikin bakin cikin yadda ta kamu da cutar kanjamau abdullahi da haniya suna falon gidan su haniya suna zaune abdullahi ya kalli haniya ya ce kin ga yadda kika yi kiba kika yi kyau kina can kina jin daɗi kin manta da niho?" ho haniya ta ce kai ma ka san ban ga dalilin da zan shiga wani guri in manta da kai ba kullum kana raina kuma ka tambayi ya shamsuddin ban da wata magana sai taka abdullahi ya ce na san daman ba za ki manta da ni ba haniya kamar yadda ni ma ba zan taɓa mantawa da ke ba haniya ta ce ka yaya abdullahi mun ga duniya mun sha wuya allah ya ba mu zaman lafiya abdullahi ya ce amin haniya daman matan mutum kabarinsa mu ba yadda za a yi matan wani ta auri mijin wata to ranar juma'a aka kama amarya da ango ranar lahadi da misalin karfe goma sha biyu na rana aka ɗaura auren haniya da abdullahi ɗauran auren ya haɗa dubban jama'a kuma an sha shagalin biki misalin karfe takwas na dare aka kai amarya gidanta gidan ya haɗu sosai bayan 'yan kai amarya sun tafi abokai suka kawo ango suka yi sayan baki suka yi addu'a da fatan allah ya ba da zuriya mai albarka kuma bayan sun gama addu'a suka yi wa ango sallama suka tafi aka bar ango da amarya hajiya fatima tana gidan yadda hajiya bilkisu hajiya bilkisu ta riƙe ta ta ce sai ta kwana biyu a wajenta sannan za ta koma gida to saratu kuwa yau sauran kwanaki biyu a ɗaura mata aure da malam Balarabi don da ta ta kawo miji mahaifinta ya haɗa ta da malam Balarabi don yana son saratu sosai ita ma tana son sa don yanzu malam Balarabi ya goge ya yi kuɗi sosai nan aka sha shagalin biki aka kai ta gidanta bangar ya waye alhaji Balarabi ya baiwa saratu kyautar mota sabuwa fil muradin saratu ya cika dama muradin ta taga ta auri mai kuɗi to gashi allah ya bayar sai a yi fatan a gama da duniya lafiya amma yau watan su haniya biyar da aure tana ɗauke da ciki na watanni uku yau lahadi abdullahi yana gida yana hutawa girki ma shi yake musu suna tsakar gida a zaune suna shan iska sai ganin saratu suka yi ta shigo gidan haniya ta kama munna ganin ƙawarta ta zo suka gaisa da abdullahi ya amsa mata gaisuwa ba yabo ba fallasa suka shiga ɗaki Ban sun gaisa saratu ta faɗa wa haniya irin abin da ta yi mata kuma ta roƙe ta gafara ta ce ta yafe mata abin da ta yi mata haniya ta ce ba komai allah ya yafe mana zunubanmu gaba ɗaya sun yi hira sosai haniya ta haɗa mata abin arziki ta tafi gida haniya ta haifi yarta mace aka sa mata sunan hajiya balkisu ake kiranta da momi kai momi bilkisu tana ganin tsagoron gata a wajen iyayenta da sauran danginta ta ko'ina abun sai dai godiyar allah alhamdulillahi To masu da haka muka sauke wannan labarin auren zumunci na ɗaya na biyu na uku har ma da na hudu da rahama e muhammad ta wallafa muna fata an tsintsinci waɗansu ko dukkan saƙonnin da ta buƙaci gabatarwa a cikin littafin idan ko haka ne muna iya jin ra'ayoyinku ta saƙon tek